لله رب العالمين والصلاه والسلام على اسعد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته واهل بسنته الى مسجد السلام عليكم ورحمه الله kalkama da kasuwa a wannan yammacin na litinin wanda ya dace da ashirin da bakwai da watan al'adar wata hausa a jihar musulmi masanin da musulunci a wannan shekara ta dubu da dubu da ashirin da ɗaya hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kasuwa madina wanda kuma shi ne yammacin na ɗaya da watan biyar watan bakwai watan rai a wannan shekara ta dubu biyu miladiyya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam jiya idan ba a manta ba babu ne karkai da makaranta babu ihya'il mawadi yau kuma za mu tafi babu waqti wannan kuma shi ne darasin saba'in da takwas babu waqti wannan babu ne da magana dangane da hukunce hukuncen wasa ko da a wata galibi ya ga malaman mu suke cewa wasa menene alwaqtu a larabci shine alhabsu kame abu ko tsare abu dan wani amfani amma a shari'ance idan an ce alwaqti yumkinu ya intifau bihi ma'a baka'i ayni حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بخلق التفرج على مصرف مباح wato abin da ake da wakati shi ne وإن نزيده من الذي ما يعلمه ما زال لك اتقوا الله وجدت ولن الله واعدلوا بين أولادكم وليه تبقى عن الكائن ko ba za Allah ce a wajen karatu yake ko wanda ya ne a garin zara ba wannan dan kula da shi ko ne dai wanda ka da shi zara mu da zai zo ba Allah da shi ba dai ya mai ba dan ne dai dole ne da shi ma ya yi ba

amma in wani abin da wanda za a cinye in wani abin da na marmari haka wanda yake ba wani ayin maliya ba ba wata dukiya mai zaman kanta ba a duk wanda ya na daya to zan je in dan zo wata mutum da aka kiran da menene da menene kuma in hana wannan wannan mutum da aka kiran ba abin da wani kayan marmari ne sai ka zuka zuka buga su wannan hanyar tafi yi ma daban amma ka ba ni ka hana wannan ka ba ni gida ka hana wannan ka ba wannan mota ka hana wannan da halaka sai irin wannan abin da ke faruwa ne babban da girma sai kai gida kan dare ne kuma kuma kai aure kan kanana kuma kafin su kai ma kuma kai ka mutu kaga wannan da gida ba zai wannan gidan naka ne kuma yazo tare a cikin gadon abin da ka bai ba za ka bar wani kulli a baya cikin wannan ya da wannan wannan ya da to wannan kulli a so ka bari cikin zuciya da yawa da cikin mutane na gaba wai da zai ba amma da haka yana ganin babu komai a haka ba kuma abin da yake cikin da mutum da yake karatu mafi matukar zamu rinka karanta addini yadda yake qur'ani da hadisi to za mu fita addini da kyau amma matukar zamu ne da inda ake karatu ko kuma zamu karatu amma wani abu zamu karanta daban nesa da alqur'ani nesa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ilimin da da bai da shari'a to za mu da hukunci addini kaga ko wanda suke ba da himma ga karatun fiqh ba da zargin mutum dan ya ba da himma ga karatun fiqh amma nau'in karatun fiqh da muke a gida shine fiqh wal mazhab to fiqh wanda ake kira al fiqh wal mujarrad fiqh wanda babu dalili ya za ka zama sai za ka kaza za ka yi wala ka kaza amma ba a kawo dalili saboda an saba da su ku shi ne kawai ake kawo to duk wannan duk lokacin da wani kure kamar yadda kuke cikin hadisi ka kafa kuri ma saboda kuma wanda ba da hujja ya zama dalili da hauki za ka ji aka je ka ba ka a tambaye ka abin da baka yi wannan kenan sannan idan ka wani ka bai na kusa za yi takara za ka samu wani fahimta ta ka so mai tsoka mai yawan gaske amma a ɗaya da cikin bangarori bangarori da dama kuma za ka dace su domin ne ne ma kusa gaba ɗaya da arifarsa ma'arifatu al-ahkam al-shar'iyya العملية بأدلتها التفصيلية في سنة بكلكم كل شيء نهي هذا بدأ بكلكم كل عقيدة بدأ بكلكم كل مغانا hukunce hukuncen da kasu suna ne na aiki alwala talla, sai gama wanka da sauran duk hukunce hukuncen da ne na aiki to amma ku ku hukunce na abin aiki ake kullewa a zuci imani aqida tauhidi bambanci tsakanin shirka da tauhidi bambanci tsakanin sunna da bid'a wannan kuma duk wani ya dace idan aka zo gaba daya al-azkar da annabi ke yi da zikiran kwanciyar barci zikiran tashi daga barci zikiran shiga masallaci fita daga masallaci shiga kasuwa fita daga kasuwa du'a ul safar in aka yi bulaguro irin da addu'a annabi ki du'a ul aud al aud ko al aud min safar addu'a na dawowa daga tafiya dan annabi ya dawo daga tafiya ne da kuma dawowa daga tafiya da yake da duk wanda ba za su ci da su illa jira jiddan gaba dai azkar da abin da ya shafi kuma dabi'u kamar ka zama mai hakuri ka zama mai juriya al akhlaq da al raqai irin gudun duniya irin kuhudu irin menene duk da ta suke da dawo to dan su ba su yi tarkiri ne akan wata na'iya daya kashi ɗaya cikin wani abubuwa na musulunci irin da mutum so to shi ka sai mutum ya karanta wannan ya zo ba ko wa a jikin kaji in dai wa a jikin dole sai ya zo alwala shi kafin ya iya yalwata in ba alwala zai magana ba zai iya yalwata da cikin mata duk yadda kai ka zai yi shi ka sai ka samu babban ba da ya ana zuwa wani ba ana karanta an muka fara an mu wala amma da kai ka zo ce bayani na mutum ya zo ba fara na wanda zai magana da za ka ba jama'a ba da game da kullum farallan alwala farallan sallah farallan wanka taimama wankan jaraba wankan haila da sauransu kuma wannan ba ne matsalar waɗanda zai wa'azi ba waɗanda zai wa'azi akwai masu aiki a kasuwa akwai masu aiki a harkar gwamnati akwai masu kaza akwai masu kaza wannan suna buƙatar hadisai da ayoyin da za ka gargaje su da kuma babu dole sai ka koya musu kuma ka ba za ka samu gyara ba kenan dan manzon su ba shi da shi alwala kadai ba ina ba da kun bayyana da to dole ne sai mun koma ka dokar cikin hadisan manzon Allah ba da kuma karanta fitowa amma sai mu hada ka hadisi mu karanta fitowa mu da Qur'ani in mun haka sai mu fahimta amma mun ka mu da kai ko kai karatun fitowa dan Allah da babu dan da ciki to ka so ne yawa zai ba ka da wani kamar da ita yau kuke da wannan magana ta dan nauyi irin wannan bayanin ne wanda bai fahimta ba sai ce a ah, to ai an ji Ja'far suna kushe fiki sun ce kana karanta fiki yanzu a cikin zancen na ce kana karanta amma na ce ɗaya ne cikin hudu tunda kowa ya da musulunci nan kashi ka ana dan jin daɗin karantarwa ana kasa bayanai ko hukunce hukunce musulunci da hudu farko aqida ko ba su ba na biyu ibada na uku mu'amalat na hudu al-akhlaq wal adab to kaga da aqida da al-akhlaq wal adab gaba ɗaya ba ta cikin littafin abin da zaka samu shine ibada da wani jalibi na mu'amala. ibada sallah ka aikin hajji da sauran Mu'amala kamar kasuwanci kamar aure kamar saki kamar kaza da kaza daga cikin su amma al akhlaq da al adab al akhlaq kamar hakuri jarumtaka yawan kyauta kaza da kaza abin da ya kaza kuma ada kamar ladabin zama da makwabci ladabin zama da kaza ladabin kaza da kaza ladabin da kaza ladabin kaza da sauran al-azkar wanda za su raya maka harshen ka su raya ma zuciya alladhi al-amru wa tatma'innu qulubuhum da dhikrillahi ala bi dhikrillahi tatma'innu qulub wani mutum ya zo kan manzon Allah ayyukan addini suna da yawa waɗanda suke na falala to ne ke kada in wannan in kafin wannan amma fada mun wani abu guda daya wanda ko ana ha maza ha mata ba zan barke ba sai manzon Allah ce la ya zalu da tabuka rabbukum bi zikrin dai hakan kai zan zo kullun yana cikin zikir da Allah la an zikri kana baka da zikri wa wa din nan ba kai ne zaka zaka lafazin ba ba wani malamin kare maka ba annabi ya yi zikri yayi babi akai yayi abu dawud yayi waye malama hadisi din kuma wannan kare misali ba da suke kadai ina sai ba mu da zakar irin su imam ibn taymiya cikin al tayyib irin su talibin sa a cikin al-wahid tayyib min al tayyib wanda ibn taymiya kenan irin su imam shawkani irin su wane ne cikin wasu yin da bai yake kawai da abin nan ga kuma dan da kan da bai a zamanin da wasu malamai suka yi na wannan zamanin irin su wannan yin muslim irin su da muslim yawmi irin su al ya kuma ne ne kitabul sunna da ne ne kaga wannan sunan raya abin nan idan ka dauki wannan da ba yi ko za ka samu cikin da sai ka cikin da to kaga ake abin da ake so ka ba da kwazo ke ka fahimci fitin yana da kyau amma abin da ake zargin ka kuma kake kawa akan ka kadai ba tare da ka koma wuraren da ya kamata ka koma ba Allah gane da وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن كربون عبد الله بن عباس الله تعالى يرضى أدري قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي من لم الله تعالى أمسك الله سبت أدري سياتي العائد في هبته كالكلب يسيء ثم يعود في سيء manzo Allah ce al'aidu fi ibadihi wanda yake dawowa daga kyautarsa ka ba da kyauta daga baya ka ce ka kwace misalin sa kalkalbi kamar kare ne yati'u da zai zo idan ya koki sai ya amai sun mai udu sai yi daga baya kuma in ya ji mai dawo sai ya amai da عليه وانا حديثي بخاري لمسلم سكرويته وفي رواية للبخاري أو رواية الإمام البخاري yace laisa salana masal sauki mu musulmai ba mu da sifa mummuna laisa salana masal sauki ba mu da sifa mummuna abin miki bai dace ba mu siffantu da mummunan sifa sai yace allazi yaqudu bihi fatihi wanda ke bayar da kyauta daga baya ya dawo yace ya fasa kan kalbi yake mutum ya zo bi kai kamar kare ne zai bayar da kyauta daga baya kuma a je amai daga baya ya zo kuma ya dawo kan amannan. ina ba za mu rinda ma'ana ka ga hadisin farko ya kunshi maganar kyauta amma sai bayani kan dangane da kyauta sai ya dole dai a daidaita su tsakani wanda wannan wannan wajibin daidaitawa shine fatawar imamu Bukhari kuma shine fatawar imamu Bukhari da Rawiya da Imam Ahmad bin Hanbal da yawa da cikin malamai suna cewa matakar ya'ya za su zo kyauta sai daidaita amma wannan hadisi da wani cikin sa shi kuma yana bayani ne dangane da kyauta idan ka bayar bai halaka ka fata ba yana daga cikin hukunce hukunce kyauta yan mutum ya bayar ba hali ya zo ya ce ya fata an gane ko duk wanda ya zo ce ya fafa to ya zama haramun dan haka ba imamu bukhari yayi babi cikin littafin sa yake babun la ya illu li ahadin arrujuhu kuma yake la ya illu li ahadin an yarji abi bi batihi wa sadaka baya halatta ga wani mutum bayan yayi kyauta daga baya zai ce ya fafa baya halatta ga wani mutum bayan ya zaba ka sadaka daga baya zai ce ba ni kana na fasa ma ba ta zakar ko na fasa ba ta sadaka wannan bai halatta ina ba ta mai amma imam abu hanifa shi yana ganin ya halatta idan kai ba zaka da aka tambaye shi ne wanda kai ka to annabi ya ce wanda yi ba da kyauta ya dawo kamar kare ne ya amai ya lafiya kai kamar ni amai ya lafiya ya halatta wani kawo sai malaman suka mayar maka da martani cewa to ai abin da manzon Allah ke yi idan dan shi kare la la ta'allaqu bi al ba a cewa an kallafa masa wani abu na halalci ko haramci abin da manzon Allah ke nuna murin abin da yi dan dan dan gargadi ne dan kunne to da inda kuwa ya halatta ka karfa to da manzon Allah bare da kullun kaudan baya dan kunne sai ka mutum da ya haram ko mutum da Allah ya maka tsawa in da azzajak tsawa da razali to wannan da mutumin da ya zai kai maharamun kenan kamar ya shari'a za ta ta wani ma'ana kai ne ka ba wani kyauta daga baya ka kwace wannan bai halatta ba wanda kai wa kyautar nan ka kwace idan ya dai kara ko can gane da maka karba ba kana tabbatar da zai haka shari'a ne wa alaikum salam mutumin da ta bayar mutum bayar da kyauta don a kara masa kamar abin da mata suke wajen biki idan wannan ta haihu ta ba ta ba ta aka ba ta naira hamsin ita kuma ita ta haihu za ta ba ta kusan gona a mutum ya haka ya halatta ko bai halatta ba ya halatta Bayan zai zo a kansu cikin hadisan gaba ke zai kira kuma ba za mu kai kan yau ba yanzu za mu take ta kan hadisin karshe da za mu tsaya kai wa an ibn umar wa ibn abbas wa an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an karbo daga abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana sun ce manzo Allah ya ce la yahillu li rajulin li rajulin muslimin an yu'ti al-atiyata thumma yarja fiha illa al-walid fi ma yu'ti walada sai ce baya halatta ga mutum ya bayar da kyauta sannan ya zo shi zai komo ya karbe illa al-walid fi ma yu'ti walada sai fa abinda uba ya bai wa daga bayan da ba shi na ba shi na ba ta kuma saboda ne saboda dan da abin da ya mallaka duk mallakar uba da haka dama sun nashi kuma ya ba su ya kwace ko da kayan da bai da mu bayan kwace kaga babu wannan wani da baban sai karbi bashi wajen ba ni bashi ya karba dan yazo kuma daga bayan sun duke sai gaban da yake gaban gaban gani yake so ga zarfi to sai dai karin da jama'a Allah ce na bai baba to dan yana dubu kaza amma kuma da shi ba ni ba Ba baki kai na dubu kaza ko na dinar dubu kaza ko dirhami kaza amma bai bani sai manzo Allah ce an ka wa maluka li abika da kai duke da mallaka mallakar ubanne dan ya halaka sai wannan sai iyaye sun sa ga ai za a yi rigima na jin kashi na cikin wani ganin jima'a mai dubu kai wani taki ba ina jin shi ma ya ji wannan hadisi to amma gaskiya wannan zuwa ba ta kyauta ba sai su ribaci hadisin manzo Allah ba ta yi da ba za dace sai su yi masa kare a yanar motsi gare zai karɓi kaza kuma ya karɓa kuma shi ba ba bukata zai fito da kuma zai kauri gajen motsi gare ya karɓi kaza to kaga wannan an rubuta su ba bai halatta ba wannan hadisi rawahu Ahmad wal arba'atu wa sahahahu at-Tirmidhi wa Ibn Hibban wal Hakim amma lafazi da gani a wani littafin yace la yahillu li rajulin an yu'ti aqiyatan aw yahaba hibatan fayarji'u biha illa al-walid fi ma yu'ti walada dukkan su dai ba su da juna baya halatta ga mutum yace zai bayar da kyauta ya dawo ya fasa ko ya ba an yu'ti aqiya aw yahaba hiba da hiba da aqiya duk ma na tsaya baya halatta mutum ya ba da kyauta ce zai kwace sai ba abin da mahaifi ya kai mata to wannan dai sai ya kwace ma babu da a kansa kana kai hadisin da shigo nan ga dole hadisin amma dai zan so mu kashi ma ba dan karin sa ba wani aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga aisha Allah kare ta gare ka kace kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kabul hadiya manzon Allah ya kasance yana karɓar kyauta idan an yi masa wa yusibu alaiha kuma yana karawa akan abin da aka bashi yi da karamawa a darasi na da ba yana da halin gina makaranta amma ba da halin samun mata wani gida ko wata hanya da aka ko da kudin rikita irin wannan yanayi ne zai yi ya halatta gina makaranta ya halatta kai kalli Allahu nafsan illa wasaha magana da ina yi ne ga waɗanda suke da halin da za su iya gina makarantar sannan kuma za su iya samun mata abin da zai rike tare da kuma take gina makaranta ba su samu abin da zai rike ko za su iya gina masallacin sannan za su iya samun mata abin da zai rike amma kuma sai ba su waɗansu sukan dogara da cewa tun da sun gina makarantar da za su rike ta har ya rayuwa su abin da ke faruwa shine ranar da ba ta nan ake ji amma kaddara kai mata wani tsari da ka gina ta in za ka kaddara rike ta shekara biyar wannan abin da za ka rike ta shekara biyar da shi lokaci ka gina mata wani abu da shi sai rike ta shekara goma ko shekara hamsin ko sama da haka ko Allah kan ya ba ta kaso ɗaya cikin uku cikin abin da kake bukata sauran kuma waɗanda suke da yaya su biyar su fi a samun makaranta wato dai misali bambanci tsakanin zai rike da kuma in gina wani abu wanda zai rike ta ko da kana da rai kuma kana da hali idan ka gina abin da zai rike ta kuma ka tsaya a gaban gidan kana wutar wannan abin tare da taimakon wadansu kwamiti da duk ko wani ko biyar kasi idan yawa bakwai misali saboda idan aka yawa sai su da kuma yawa aiki kuma ya zama kaɗan amma mutanen da zama kaɗan zai su mutu ya zama kaɗan aikin kuma ya yawaita galibi a kabutoci bai da aka zo aka gudanar da ita kan kana nan kaga an saba tana tafiya tun kana nan da zai ke duk wani abu da ka bayar na sadaka hanyar ka ba haramta maka wanda zo ka bayar amma dai da abin da zahir makaranta ya rike ta gaba ɗayan ta ko wani kaso daga cikin ta wannan zai tallafa mata kwarai amma in baka da hali ka gina makarantar ka dai ko masallacin ka dai ka bari wannan ta iya naka a nan gurin sauran musulmi kuma sai a samu wani idan ya zo a maimakon ya gina masallaci to wannan ya riga da gina masallaci ni ba da in sama masallacin abin da zai da shi duk a cikin abin da ya tafi kamar misali yanzu nan masallaci mai ke Allah ta zura wata da mutane suke tarayya wajen gyara karfi wajen samar da kaza wajen samar da kaza wanda suke tarayya nan wajen abin nan kaga in ka baka da lantarki har a kare karatu da shi ka samu la da aka wani zo karasa aka wani karasa to bala kana na abin zai dade a cikin masallaci sai kuma karasa mana da shi dan Allah ce inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah baya kiran ladan wanda yake da aiki kuma da kansa wato abin da ya kamata kan mai waye akai ba lalle bane sai na gina ba lalle bane sai ka gina in wani gina masallaci ba lalle bane ne zan gina masallaci mutakar ba ka ta yake ta sai zan to mun zama masu gata da masallaci wanda manzo Allah ya mana yana da cikin alamomin tashin kiyama gata da masallaci ko alfahari da masallaci wani ya gida ya masallaci yi wa mai gida sai na masallaci ko akwai bukata a wurin ko ba wani ya yi ma sai na yi wani ya yi mai asumi a tsawo kaza ne sai na yi asumi da tafi wani ya yi mai kaza iri kaza ne kuma sai na iri kaza to sai zanto ba mu da lada domin inna mal amalu bin niyyat inna mal kullu bi mal kuma yanzu a ce mutane wannan masallaci a gidan wancan yayi wancan yayi wancan yayi wancan yayi a unguwa dai guda da samu masallaci da yake bukata ne din yawa sauran jama'a da su zo su gana da yara da masallaci kuma shi idan zai a gida ba sai ya cikin gida da zama duk wanda ya shiga cikin gida da cikin wurin gidan ba da kuma cikin wata shiga lokacin kawai masallacin da kai kin da irin wannan dan karamin da yake a cikin gida wanda ya bude ba za ka gida shiga ranar da ka samu gidan ka zama ba hali ba ka da wurin shiga ba abin da ke faruwa a irin wannan shine wato ba da hukunci na masallaci irin wanda mutum yake a kan titi ya bude ko bai kuma da jama'a wannan sai da zo kamar ɗakin ibada ne da ko babu wannan lafiya ma za ware da wani wuri na ibada a gidanka irin yadda ta bai maza su da matansu an ma ce ana zama da shi kira da Allah take ga wani na kwalli da yin sallah da shi a sallah a cikin gidana zo ka bude mutum manzo Allah ya zo bude mata wani ya sallah nafila dan take gaba da yin kallon ta a wajen sai kuma yazo yana addu'a sai ta wajen addu'a nan karka ina da bukata karka manta da khadima mai maka hidima shine an sallah da shi shine an sallah da annabi ya maka addu'a to kaga in kai masallaci baka fitar da shi waje jama'a suka amfana bare da kamar kun kaza kawai dan wani wurin ibada cikin gida amma ba kai kuma masallaci wanda wanda kun zai mai sauran musulmi in ku kana sallah da kai wannan wanda wanda kuka zai ga mai sauran musulmi shine manzo Allah ya idan kai ina wannan kan to Allah zai gina maka gida aljanna man bana lillahi masjidan bana Allah lahu baitan fil janna kuma da cikin cikin bukhari Allah ya magana wannan ke sa mutane ne suka hada kuɗi suka gina masallaci a matsayin lokaci to sai wani safani ya shiga tsakanin sai waɗansu daga cikin wani daga cikin kawai da ya sa kwadon kulle masallaci ya kori jama'a sai a ji a fashe kwana a ci gaba da ibada daga lokacin da suka gina masallaci a unguwa wurin jama'a sai daga ya zama da jama'a da kuɗi gaba ko da daga baya sun ce sun fata ba ta ba an gane ko musulmi na suka sai da ka aiwata ba a fata ko da sun mutu yayin su ce gado da kuɗi ba aiwata ba a fata wannan abin da kuke wata wannan ko ba suka yi sun kullewa al'ummar ko ba ta ba fata fatan a cigaba da ibada ina fata an bayyana amma ka bayyana fata in na cikin gida ne daga dama bai zama cikin masallaci ba amma suka rufe suka yi aiki suka ce don fata ta wannan ba zai suka bambanci da baya da bambanci da yawa da sauran ɗakunan da suke bambancin baya da yawa kawai wannan hanya su ne an alamta cewa masallaci ne amma ba baya da hukunci ta irin yadda yi ta ba ina ta yalwa tare da kan wannan a attajiranmu da masu kudin masu gane mana saboda an bayar da azan abin da ka ba wai garin kare ba a cikin duk wanda ya gida sai ya gida kato wajen dari biyu cikin dari biyu sai ya na kullaci kamar kafa biyar ko wani ta gudai mutum amma ga dogon a duniya da wannan bai gaskiya sai zan ba ɗaya gida wannan ba shi ne da ya dace da koyarwa da Allah sallallahu ta ta Allah ta wannan kuma ke cewa ah, mutum ne ya sayi qur'ani a matsayin wakafi ya zo ya ajiye a masallaci ta kuma ya tashi yanzu ta ga mutum da lada idan mutum ya sai littafi ko qur'ani ko na fili ya ajiye a masallaci a matsayin wakafi ko da an sace shi yana da lada ba za a sayar masa da yawan masa da ladan shi kuma wanda ya sace qur'ani a masallaci ko ya sace ahalari ko abuna jira da zunubi domin idan an ajiye abu a wakafi a masallaci an ajiye shi domin dukkan musulmi kowa na da aiki a ciki mai zo ya karanta don wani na cikin yi ba za ka ce ba ba domin lasta da aka ne wata fi fita aiki ciki ba in yi ajiye sai ka ɗauka kuma kuma ba zai zo ce ba ba to idan ka je ka sace ka kai ɗakin ka ajiye kai kaɗai yanzu ka sace dukkan hakokin da na sauran musulmi ka ajiye wurin ka kowa zama na kuma zalunci da yawa wajen suna fahimtar sata a masallaci ko da san littafin addini kamar babu kuma yin littafin addini ne kuma shi yana san addini za ta mafi zunubi in dai sakar wata fice ta fi zunubi Nan da ka kaci abin mutum daya da ka kaci abin mutum mutanen da baka san ya adadin su ba wanne ka fi a waje kan mutum daya in mallaka ta ne qur'ani na ala birani na ka dauka yanzu kai sata qur'ani na ala birani na ni kadai amma idan ka dauka a masallaci zuriyoyin mutum ne ke wata da nan kuma da da haka ya kamata masu irin wannan su fahimta Allah gane da wannan yace me malam zai ce da mu ga mutanen da zama zaman da yake da ƴaƴa guda biyu kan mata sai ta isa aure sai sai masa kaya na daki wanda za ka yi gida da wata kuma bata isa aure ba da haka ita bai san mata ita wannan da sai da wannan dan da kayan ajiye da fa ka da mutum shi ma ya ji sai rasu farko dai wannan ya halatta domin ba wai kyauta ce irin wanda ka ware ta da ita dan ba ta da bukata ita ma wannan za a yi mata amma lokacin da ne bai ina ba ta fahimta ai misali kamar kana da yaro ne jariri dan shekara kaza kuma wani babba kaga abin da wannan babban zai bukata ya ba abin da wannan karamin zai bukata ba a cewa nan komai sai ka dinga ko komai ne amma duk wani abin da ainihin maliya tabbatacciya ne za ka tabbatar ka tabbatar su duka amma wannan za a kai yanzu kana da bukatar wannan kayan a daidai wannan lokaci saboda haka sai ka ba ta kai laifi an bayyana ko wannan yake cewa idan yanzu wannan da ya an sai kaya ma'ana ita zai gaci an samu tauri kuma an sai kaya an ajiye lokacin da kawai ake jira a kai da wannan kaya duk gidan kowa ya san wannan kaya na wace na wance kuma hurufi ya gudana a yau kowa haka in lokacin sa yayi ba a yau mutum sai in lokacin da ya zo kenan da halatta da ne ko da bayan mutuwa ba za a mai mutum sun gaba wannan kuma yake cewa dan lauyan guda biyu ne amma ba zan hanka ɗaya ba zan hanka ɗaya ina hukuncin malaman da suke da suka wakilci al'umma al'ummar musulmai amma sai ko malaman suka buge da fadanci ga shugabanni har ma suka rinka ba su girma irin wanda bai dace ba da halin kuma shugabanni su yin aiki da shari'ar musulunci tambayar ta farkon ma makamantar wannan shi amma wani bangaren tun ba ban ya sa na ce zan hanka ɗaya ba zan hanka ɗaya hukunci shi ne lokacin da kake ganin malamin ka yayi abin da kai a fahimtar ka saba musulunci ne sai ka je ka same shi kai ne wannan shi ne ya fi dacewa da ladabi na addinin ne ta ka same shi kai da shi ka fahimci abin da ya yi ga madogararsa kila kuma ya zanto kuskuren ne yadda ka fahimta shi ma ya ji cewa ya yi kuskure to sai ya kokari ya gyara wato duk lokacin da ɗaya daga cikin malamai yake karkar da addini ya samu kan cikin kuskure ko malamin mu ne mun ci moriyar ko muna cin moriyar ta ta bangarori da dama kada wannan kuskure sai din yi mantar da mu dimbin alheri kuma kada wannan kuskure sai din mun mai da shi ne abin yadawa sai mai kokari mu same ko ba lalle bane sai ni na same in fada wanda zai fitin mai da ya same kuma ya same shi da maganganun da suka dace don ya fahimci kusurar sai gyara har kullum kada mu zaman zuwa kaman kawai da kuma kuma ya yi kuskure ma jiki mun kuma wani na kuma shi ya yi kuskure kuma ma sai ma kuma da kai muka ce kowa a duniya idan muka yi haka shi ba wanda za mu dauka dan ba wanda yake masu ne dole ne zai mana kuskure wannan wanda ma muka sani kenan kira boye a godan zaba wanda Allah ne ya san illa za mu san ba za mu saurare to amma ba ruwan mu da binciken abin da mun sani abin da ya bayyana din nan kuma kar mu zanto idan yayi sai mu yada dan yanzu misali malamin ka na iya yin kuskure kai ne kake al'amar kana da kishi shi ne ba za ka yi sama wani wanda bai san kuskuren bai ya kamata ka take abin tsakanin ka da shi malamin ko wani wanda kake ganin amintacce ne wanda in zai kokari kai da shi ku gyara malamin ko ku fahimtar da shi wannan kun nuna kauna da malamin kuma kun taimaka musu amma idan ka faɗa a wancan ka faɗa a wancan ka faɗa a wancan dan da ne sai magana ta yawa wajen yaɗu wata sun yi ba daidai yadda ka faɗi za ta tsaya ba kuma sai wani ya ƙara bayani a kai to wannan ƙarin bayanin sai ya zanto yana karnushe mutuncin malamin a duk wanda labarin ya je cikin abin da gaskiya ne yayi da abin da kuma ƙarin bayani ne a kan abin da yi har an zalunce sai ya zanto duk abin da zai faɗa na addini ko ba zai tasiri ko wani sauran mutane yanzu amma da maka rubuta da musulunci cewa illa mai yawan da suka inda baka sani ina faɗin wannan saboda yana daga cikin kurakurai da suke yaduwa a cikin kada ka so alfata ta yaka tsakanin mutane innal ladina yuhibbuna an tasiya alfahishatu bil ladina amanu lahum azabun alimun في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم Allah ce waɗanda suke son albasha ta yadda tsakanin mutane wannan rayuwar duniya da azaba mai rashi a rayuwar duniya kuma Allah ya kuma azaba na duniya azaba mai girma da girma kuma bai kamata bai wannan ba in dai mun ga kuskure mun tabbata matsayin kuskure ne to ta wani da ya dace in ma in kana ganin kai malamin ba zai kimanta kai da zai karba ba sai ka faɗa wanda zai kimanta kai gori ka gina a gyara kuskura da wannan gurin na kai ka samu lada a wurin Allah amma in kace dole sai ni na faɗa yanzu an fita daga wani abu daban ba gurin ka bane ba ka gyara kuskuren gurin kawai a ce ka faɗa to kaje da kuma a yaba kai dai jarumi ne ka faɗa kaga ko ba irin wannan da yawa da haka kai ce ni ba ce malamai ba za su ce kuma ni ba ce malamai a abin da za su ko ne ba wani shugaba zai zama kuskure sai sai ko bai zama kuskure ya danganta wani ba da ne ko mu zai tarihin da bayan kuma wani dalili ya kai cikin musulunci dai idan aka ce abu jan kafin mutum ta annaba ya yi shi ne jalisa ta zuwa ya yi shi jalisa ta zuwa ya yi annabi ya yi ka ga ka da ake fitar maka maza Allah ke bada shaida man da kana aika abin ya wa ha dole ne ki shaka duk jami'a ku tunani ina ne da kika ce kira amma duk maza Allah ka dole ne ki shaka ya kira duk wanda yake gida abin ya tsira wanda kuma ya shiga masallacin saba ya wanda ya ya tsira duk maza Allah na da kamar yadda kowa ya samu kai ne kada ku kana yi wa kowa wannan lokacin ne ya yi da abin da amma maza kai da to duk yawan manzo Allah ta tsaka a wani lokaci yakan saurara wa mutum ba dan shi karanta kansa sai dan wani shi da rufi ya wato shi mutum sai mutum da kake ganin baya da kima wani yana nan ya ce ba ta jinin sulhu ba ta idan shi ba ka tsaran fahimta ta wani lokacin zai kai masa wani abin dan tare ba kuma da kansa a zuwa to wannan fito da wata ba ko wajen da ya tafi abu wanda malamin da kila ya iya wani abin dan ba dan wanda wanda wanda wanda wata duniya wannan shi ne da mata ta abin da shi ne da Allah ta nasa wannan yake cewa dan Allah yana so a ja hankali da dangun ne da waɗanda suke liƙa hoton gwamnan kankara a cikin wannan kan ko sai daga sauran da suke liƙa hoton ko na gwamnan kankara mana wani ko ba da suna hannawa a cikin don saboda asalin shi kan masu hoton haramun ne in ba larura kamar da shi da shi ne. na sani cewa kuma da wanda suke halatta amma dai mutum da yake shi ne haramci sai kuma wani kuri ko wata larura ta ta babu ko wani kudi ko da wani da kai ba da wani mun gane da yi kashin ka ko ba da wani su gaba da kai wannan da kallon ayyuka ne da wanda ya kamata a jinjina masa a kuma ta cikin dare ma a yi kiyamun da ai masa zuwa Allah ya tsare shi ya kare shi daga shagon makiya da gobe kallon da ake masa ya kamata duk a yi wannan wannan ita ce kauna ta ajiyar zan mu samu lada ne amma duka da kanka babu wani lada za samu in babu da musulmi haka ya kamata a kiyaye babu da sai an bi ka wadanda amma a faɗa ne wanda zan mutane su a yi masa addu'a a lokacin da ya dace a masa addu'a da cikin lokacin da ake kai yana karɓar addu'a cikin su wannan kowane barci ne ya kamata ya kamata a wannan musamman mutum da wanda yanzu kalubalen da su fara da su kai da bari wani ko da Allah suke rubuta wanda ya kasa kuma za ka yi mafai ana fayyadin da ana razanar da shi ana firgitar da shi cewa shari'an nan za ta ma'ajalin wallahi inda wani sallah ko lako ne da ya ajiye ya gudu kuma an yi masa alƙawarin dukiya duk abin da yake so a duniya za a bashi ɗaya da yake so a ajiye masa kuɗi a duniya wallahi har na duniya za ta yi da wata bankin da ya gada ma a je ajiye sai yake kawai ya fasa kai amma ya tsaya kan kuma da yawa yanzu daga cikin yawan sabon wani waɗanda ba su a addini ya fahimta ba suna masa hasara waɗanda ake ganin da cikin arewa ne irin wanda ba mutuncin bai riga ya zube don ba su arewa kawai ba suna masa hasara suna ganin ga wani mutum da zo arewa duk ta yi da dan yanzu gobe da aka ce mana gwamnan zamfara zai zo mantuba ko ko karfe wani uku zai wajen Allah ko wallahi gidan ma zai wallahi yi ba ma idan aka ce gobe za a yi taron tsofaffin arewa a mantuba wai zai wajen dole dole wannan mutane na wata da saboda in ba Allah ne ya tsarkake zuciyar da yawa daga cikin shugabannin wanda dole su masa hasara za ka ga ake kaunar da hannu za ka ga Allah ya masa gurbi ne ai ne kai ma kowa ya rike dan izza Allah rike da izza ya rike da sai kai izza da da aure Allah yanzu ba ya gama ya je ya gama eh ya yi kudin da zaba da aikin da ya na da da da yake kuma ba su da wata ka amma babu kalma da ya samu da ya taɓa yi a duniya da ta tara masa kima sama da kalmar da ya na kare dai ita kanta ya faɗa jama'a da dama sun kuma da yara wanda baya tsammanin mafi yau da ya suji samari maza mata buga masa waya a jirgin masa haka da gari da yawan kamar da na kai sama da ma'aikun da ya kuka wajen da wani gaba da suka ba sai kuma na ka fadanta wannan bayanin da wato ainihin janar buhari na tarihi da fadin da kristi ne lokacin kristi na lokacin da ya karɓi a wannan kristi akwai waɗansu paragraf da dama daga cikin kristi da aka ranka yin sai ka zuwa na kawa. dan Allah da wannan kristi da bayan ya karɓi da a matsayin wani shugaban kasa da maganar da yi ta da yasa wacce za ta zama tarihi a rayuwa ta kare to abin da ya kamata shugabannin mu su fahimta ke gwamnatin su fahimta dan da duka su fahimta wani da wani ne ya fahimta in ga kana neman girma ka kuma aure dan haka dan Allah wannan ne ka so jama'ar musulmi su gane cewa bai halaka ba wa Allah na addu'a ya kamata mu tashi zo gaban sai mata da dukkan kalmomi da za su yi da dukkan kalmomi da za su yi ba in ka zauna da shi zai baka mamaki kwarai da zai baka mamaki mutuka mun zauna da shi a wasan lokacin da dama ya ba ni mamaki matuƙa kwarai da gaske dai da kake tsammanin da ya wuce wannan zamba ya wuce ita kake tsammani ba da wata ajanda da ya sa a gaba sai wannan musulunci kare a cikin kai musulunci shari'a ya za a al'umma da gyaru ya za a jama'a ta ya za a tsayar da addinin Allah ba ta ya za a yi hukunce da Allah ka rayuwar da ba daya shi da abin da kuma kullum in zai magana sai ka jana mai karatu ya yadda wannan abin ya zama kule sanadiyar mutuwa ba ka rauka ba kaga dole zai game da hakara zai game da kullakullan turawa zai game da kullakullan kiristocin cikin gida wani tare duk wani aikata aikata da ake a zamfar da aka ya waɗanda kawai ya zama dole ko kuma waɗansu ƴan ƙananan kungiyoyi karkashin gwamnatin a take ba tare da sanin san malafarka kwamishinan ƴan sanda aka ce mutum ya kawo arni deputy commissioner arni assistant commissioner arni duk ba bakashin arna ake tarawa ba wani ma'aikatan gwamnatin tarayya za ta samu a wajen wanda yake shugaba ne wanda za a je ne ya kawo arni kawai don a kawo cikin da shari'a wayan وينكر الله والله خير من zai ce mai kirki shi ban na nuna kullu ba kada da ida ga da ka ta kuma kirki ne fa wala ya yi kul makar sayyi'u illa bi ahli fa al yanzuruna illa sunnat al awwaliyyah falan tajida li sunnati llahi tabdila wa lan tajida li sunnati llahi ta'wila allati al makar sayyi'u mun ma kirki la ya ku ba ya sauka kan kowa illa bi ahli sai wanda ya kullu sai ya ba kirki zai fada kan kowa kai kan ku da suka kullu shi wa hal yanzuruna illa sun kal awliya ko abin da suke da ba Allah ya da farko ba ya Allah ya da farko Allah ya ji mutum da kaskantar da kafirci kuma da kafirci kuma kamar yadda muka da wajen yadda ta rana gaskiya ya kamata mu cika da Allah Allah idan mun kai irin da ake musulmi da musulunci wani lokacin arewar gaba ɗaya ake fuskanta wani lokacin arewar ko musulmi za a yi tajiri wani lokacin kuma musulunci wani lokacin kaza duk kana nana da sallama kana daban daban daban daban wallahi ba abin da zai kusa da mu illa da zaki yi aiki zaya sannan mu ci da addu'a kar mu yi sakaci da alƙalusti kar mu yi sakaci da alƙalusti makiya musuluncin nan da na zahiri wanda suka fito da waɗanda suka fito da fito ba da arnan da an san bakakin arna ne dama da kuma waɗanda suke ana ganin su da rigar musulmi amma ba sa son kalmar musulunci abin mamaki sai kana musulmi ɗan musulmi amma mutum ba ya sha'awar a faɗa al-islam ba ya so dan saboda kun yana ganin ya saba da guna musulunci zai halaka ya saba da kan giya musulunci zai halaka ya saba da wasu ya saba da saba musulunci zai halaka duk wannan shi ne ba san abin da yake mata saboda haka ya tsani kalmar kai a da an faɗe ta zai gaba wata zama ranar mutuwa ka irin waɗannan suna nan kuma sun sake cikin mutane wato sun wani musulmi to kaga dole sai mun yi ta addu'a ita amfanin addu'a ba mu san wane ne ke kuma wannan makin ba amma shi wanda muka roƙa ubangiji ya san kuma ubangiji ne yake ne da zalla da abi ina ko wanda yake yake kunna makin amma saboda jahilci Allah ya san da maka lokacin fahimta amma lokacin kaza bai ba irin wannan addu'a ba za ta fada kanka ba tunda Allah ya san zai fahimta amma nan zuwa ga ranar kaza ga wajen kaza akwai wanda ubangiji ya san cewa ba zai taba fahimta ba ko ya fahimta ya kawai yake to wannan Allah na nan zuwa da aka yi sai ta zara shi ne amfanin addu'a ka ga cewa gaba sai Allah ya warga zawa har ra'a ne ta ya kama makamar al'amar sannan kuma dole mu raya da abubuwa na kaunar suna da soyayyar suna mu yaki dukkan wata haka da kai tsirin kashi da tsakanin da juna mu zama ibada Allah ya kawana yadda manzo Allah ya kafa da cikin to wannan shine babban abin da zai yi farki mu a gaba abokan adawa da suka da zai a ah, lokaci ya jari eh a yau nan bayan wa'azi da kai wani kake kama da na kike da alƙalin sunan Allah kaga shi sa na na na na na ce magana ka ga tana da dadi kuma idan kana magana sai ta tsawaitawa ba ba abin nan sauran ka ga wannan abin da kai to ya sama da wuta yau a ciki da wani kan fasa fasa a ciki da wani dan yare kurki to da ne dai wallahi mutum ka da wato ko wani gwamna maki kai a cikin wani kare wato ake kan kanin har cewa ki yi a yi alƙalƙalma a yi sai ai shi ma yana da malaman da suke masa addu'a ka ga irin wannan suna da barburkan malamai irin malamin da kake kai Allah maka da addu'a kuma ka ce dogo abu ne to na aifa wani ne ne bai ke kawai da to duk malamin da ko mun lokacin gaban ko ina ko bana ne malai ya dike da na ba malai ba ne bai da wani bai da wani amfani bai da wani amfani a lokacin da ya ji da malaman da suke masa addu'a cikin ana kuma yi wata kulla-kulla wajen wajen nufin sarauta yi sarauta na kaga da alƙawarin kun ne yace yayi eh, wannan ladan sarauta na sarai yace da dukkan kauna da sai wajen wannan wannan da sarauta ko menene ne shi kai ya koyi sunan yan da malam suka da kuma suka kare mutane ka Allah ya kuji wallahi din gwamnati wallahi wallahi din jabar da har kuma jabar da wannan sallah abu je wani banda ne yana nan ya ji bai yi jama'a suka fito ga muka ka aika alƙawarin akwai wani bayan ya ci wani kuma zai ke tashi da shari'a shi da aka yi yayi ka zai yana da wani da ke sai shari'a kana wani kuma malamai ne masu yemu ala nan gurin jama'a sai da zai ke dan wai yazo da yemu haji sai saboda 40 daga cikin hadisan nan suke magana kan yemu sai ka ga ta cikin yemu wannan ta ta cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai shi wannan bai saba kuma ka ce kuma ka saba sai kai su na kusa da haka lallai wannan addu'o'i da alƙalin suna alƙalin kuma bayan wannan sanin da ai shi amfanin sanin da kuma Allah wani lokacin kalmomin da wanda yake faɗa da in ma shi da yin addu'a sarkin ka bai kai na ka ba da sarkin sauro da kan suka dalu akwai masu yakin da amin da suke dajiya wallahi amin nan dan abin da suke da amin abin da wani ya ya Allah an abin da ya rufa nan ya Allah an to bayan Allah nawa ne a koyi waɗanda ba ba ubangiji ta kayan suna faɗin amin suna amfani da Allah gidan sannan kuma wanda ya samu dama cikin dare da yi jinkiri ya mun da ya raka idan ka bai da wurin da kan dare karfe uku da rabi ko uku da rabi idan lokacin za ku ma kuma ya sa masu taimakon dare a yi musu addu'a wanda suke musu zaban kasa su ma ya roƙa musu Allah ya musu zaban